ai da su ne lokacin mutu ba kada a wanda suka yi hijira manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ومن كانت هجرته لدنيا أو يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته da suka yi hijira ya ce duwanda ya hijira domin duniya don ya same ta ko kuma dan mace ya aure ta to hijirarsa na daga abin da ya niyya a kansa wannan yake nuna ne cewa ladan hijira ba za a shi ba amma kuma aiki da ya yi na musulunci ya shiga musulunci ya aikin musulunci ya yi menene shi ke yana da wannan ladan kai ma madalla da muka samu gwarzon uba da gwarzuwar yarinya wadda ta ciro da ta daga kan aikata bid'o'i da sauransu ka dawo bin sunna ka aure ta wannan madalla kuma sunnar da kake bi zaka samu lada wajen Allah da ayyuka tun da yanzu ka karkace niyyarka inda wata ila bari ka koma to yanzu kuma da ka shigo ka gamsu cewa abin da kake yi daidai ne shikenan wato ko da daga farko abin da mutum yake yi ba daidai bane ba sai ga shi imamu da gazali yace talabna al-ilmi ilm da farkon da na fito neman ilimi ba dan Allah na fito ba amma yayin dan in yi shuhura in zo in gogayya da malamai ni ma a ce gazali ya ce kaza kaza ya ce kaza na fito amma da na shiga ilimi fa abal ilmu illa lillah ilimin ya ƙi idan idan Allah sai niyata ta gyaru abuna ya gyaru kuma na koma yi dan Allah kuma kenan zai samu lada dan haka za ka samu lada yin sunnar da kake yi da ka tsaya da kai komai da komai wannan ba wata matsala ka ci gaba da addini kuma auren ku yana nan kuma na sunna ne kuma ka samu lada wannan yace assalamu alaikum Allah wannan ta ce kai kamar mace ce yace assalamu alaikum Allah ya tsara malam lafiya da nisan kwana amin Allah ya tsara mana baki amin malam mu mutane ya ce ta ce malam mu mata ne kuma muna yawan jin karatunka saboda sifika suna zuwa har gidanmu malam don Allah muna son a jawa iyayenmu hankali a kan su aurar da mu malam wallahi muna matuƙar buƙatar aure saboda mun girma sosai amma iyayenmu ba su fahimci hakan ba har yanzu suna kallon mu a yara kuma wallahi ba haka ba ne. malam wallahi yanzu ta kai ta kawo kullum sai mun yi mafarkin ɗa namiji amma iyayenmu ba su fahimci hakan ba burinsu kawai mu je talla burinsu kawai mu je talla ba tana yi ma được sallah ba har tsaron yadda ta da Eh? Ah, nampak. Iwan nak. na'am muna so a jawa iyayenmu hankali akan su aurar da mu malam wallahi muna matukar buƙatar aure saboda mun girma sosai amma iyayenmu ba su fahimci hakan ba har yanzu suna kallon mu a yara ko wallahi ba haka bane ba malam wallahi yanzu ta kai ta kawo kullum sai mun yi mafarkin ɗa namiji amma iyayenmu ba su fahimci hakan ba burinsu kawai mu je talla shine muke so a yi jan hankali ga su musamman iyaye mata uh, su muna jin irin abin da su san muna jin irin abin da suke ji idan su baya nan Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da malam gida lafiya amin su ma'ana ko shakka babu musulunci tsarin da ya yi duk macen da take ta balaga kuma tana buƙatar aure to ba abin da ya kamata mutum ya yi mata sai mata aure ko da ko karatu take babu wani dalili da iyaye za su riƙe mata sun balaga yarinya ta fara kawo ba zuwa za ta yi fice ma baba ina kan aure ba amma da kaga ta fara kula maza tana tsayawa da su tana zance to gaskiya tana son ta yi mata aure ko kuma kaga tana hira da ƙawayenta ko tana hira da mamarta ko tana jin wasu duk abubuwan da za a bi ta gane cewa wannan fitinanniya ce ba wannan tana son namiji bukatar namiji to ya kamata ka mata aure babu wani dalilin karatu za ta yi na ga yarinyar da aka aure a junior secondary school ta gama kawai amma ta zama har professor muna a A-level muke koyarwa wallahi matan masu aure sun fi basira sun fi cin jarabawa yan matan kawai shirme ne sai dai su ta zuwa da tamarori da wayoyi da meye a ta ƙarya sai dai su ta bin malamai taimaka mun hayar da ni imin kaza amma za ka ga matan auren ba wanda auren ta yake kawo mata cikas haka in mijin da zai aure ta ya yarda ta yi karatu shi kenan ta zai ta yi in bai yarda ba ta je ta yi zaman aure arziki na Allah ne amma wasu sai su caji su ce dole ƴaƴansu sai sun yi abin nan wani ma ba ruwansa gara ta zama na ji mutumin da ya ce gara yarsa ta zama magajiya inda za ta zo da digiri naji wanda ya ce ai iskancin ma da ta je ta zama ‘yan iska ba ta ilimi gara ta zama ‘yan iska mai digiri ba kuma bai sani ba duk wannan ababen laifuffukan sai Allah ya ba yarinyar kuma ya baka za ka ɗauki cikakken laifinka na zina ita ma za ta ɗauki cikakken laifinta na zina sau da duk wasu abubuwa da za su dawo amma in circumstance wani dalilai ya sa ta girma ba mai neman ta ka ci ka yi ƙoƙari ta yi karatu ta yi kaza ka rinka tarbiyyar da ita kana kula da ita kana mata addu'a da daddare a kowane da ka, Allah ya bata miji na gari amma miji ya fito zai aure ta wanda ka yaba da hankalinsa da ɗabi'arsa babu wani dalili da zai hana ba za ka aure mishi da ita ba idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu manzo Allah ce in wanda kuka yadda da addinin sa da sa ya zo dandana zawujuhu da fa'u yayi nan take ku aurar da su wa illa in kuka ki kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to za ku ga fitina a ban kasa da barna mai yawa za a yi zinace zinace za a yi matsugu yanzu duk yan mata sun zama mafi yawa sun zama mazinata sun zama yan matsugo sun zama yan kaza kuma da yawa laifin iyaye ne to wannan ma fa ana magana karatu kenan ita wannan baiwar Allah yarinyar kawai iyayenta ne mata suke so ta musu talla saboda tsabar zalunci kuma mata saboda da yawa gidaje da yawa za ka ga mazan mazan koti ko ne namijin zai iya komai zai sawa zai ragewa zai hanawa bai cewa a yi bai cewa a bari kawai namijin hoti ho ita ƴaƴan suna kallon sa sakarai uwar tana kallon sa wani wawa kaga wannan babban bala'i ne kuma duk abin da yake kawo haka sakan wa mata ragamar gidan kana katanta da kai namiji kawai ka kyale mata sai take cefane take yanda za a ci abinci sai dai ka zo ka yi miƙa ta zuba ma ka kwasa ka fita waje dole ka danta wani sakarai ba za ta ma magana ba za ta mata magana ta ji ba baka isa ba saboda ba abinda da kake daukar nauyin da ƴaƴan shi yasa ita za ta zama ita ce control din su sai abinda ta ga dama alhali kuma kai ne abin tambaya a farko a wajen Allah kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyati haka al-mar'atu ra'iyatu fi ahli baitiha sai aka faɗi namiji sai aka faɗi uwa ita ma abin koyi ne amma ku duba ku ga kawai don ta miki talla ki ƙaurar da ita wata tarbiyya ce a talla illa man rahima rabu sai wanda Allah kiyaye daga cikin talla ko babu komai mai talla ta goge da maza ta goge da san kuɗi ta goge da iya magana ke mata ma ba ta komai talla kawai take yi amma ta goge duk wanda ta iya bakan magana ta iya mai da magana wanda duk bai kamata a ce mace ta iya wannan ba domin kowa zai zo mace sayan hajarta za a yi kace na ce tun tana kunya har kunya ya fita daga idanta tun tana jin nauyin namiji har ta zama to tana magana da maza kamar yadda take magana da mata yan uwanta sau da ta kuɗayyar da take babu yadda za a yi yarka mace budurwa ka ɗora mata talla sai in bala'in ya kai bala'i kai ka amma uba ya ƙi fita ya nema wai ƴaƴansa mata su za su je su nemo mushi su zo a yi Ka ga wannan babban bala'i ne ka duba ka ga yaran ƴaƴan iyayensa, tafin talakawa kayan da suke sawa wayar da suke riƙewa takalman da suke sawa abincin da suke ci ta ina suke samu daga yarinya ubanta da uwarta ba su da sutura kala biyar tana da kala talatin duk amfan duniya sai ta yi kuma wanki da guga take kaiwa ta biya kuɗi ta amso ta ajiye ita za ta haɗa gidan sola ta ƙaramar solar ta tana kwana a fanka duk wannan wai mijin hoti ho bai san me ake ba ta za ta fita ta zo da kaza shi ma ya ce ku san mun kazan nan dan Allah saboda sakare ne dolo ya ce ya share bakinsa kuma duk wannan za su zo ne ka gama sallar ka gama azuminka a matsayinki na uwa ko uba ƴaƴan nan su hana ki shiga aljanna da zulukunki domin haka Allah ya ce ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara umarni biya bayar ka tserar da kanka da kuma ahalinka zaka yana da kyau duk mutum da yake da ya budurwa ta isa aure miji ya fito to ta aurar da ita ko ya aurar da ita kuma wannan babban abin da yarinyar nan ta faɗa sai yawa shi ne mata ne suke kiki-kiki a gida dan me ka bar matarka ta yi kiki-kiki ita ce mai ce ka fita ko da ko kai ba wanda Allah ya ce kasuwancinka guda ɗaya ne kamar aya a cikin suratul baqara sai shi ka yi taya kake sayarwa taya taƙi ba a saya ka buga ka buga arzikinka ya ƙare a tayar ka ka gane ka tafi ka koma sai da kayan miya mana ka gani amma dole kana da kasuwa a gareji kake an daina kawo ma gyaran ta taka ta ƙare ma babur ɗin ma da kake gyarawa an daina yayinsa amma kullum sai ka je bige-bige ka nemo wata sana'a ka mana kaza kake ka nan sana'o'i daban-daban in nan taki ɗan ɗaga ka koma wani waje ma mutum ya tsaya a waje guda ɗaya matansa su rinka control ɗinsa gidansa ba a hannunsa yake ba kana ganin shi kamar namiji kamar mutum nan kwa butun butumi ne ba abin da zai iya cewa da yawa haka suke haka muna kira da su iyaye matan su ji tsoron Allah su aurar da 'ya'yansu kuma yi musu addu'o'i su ƙali, kuma totali bi yarinyar da ta balaga ta girma bai halatta a tsora masa kalla ba bai halatta ba kwata-kwata ta rinka kalla in ma kallar zaki ki yi abinci ko ki yi abin a gida a rinka zuwa gida ana saya amma ta tashi ta tafi kasuwanni talla wannan ka buɗewa ‘yarka ƙofar lalacewa kuma in ta lalace da kai uba da ke uwa ba yadda za ku ku tsira wajen Allah shi nan za ka gani ƙiri-ƙiri ai muna kallo abin da yake kwana mutum ya zo da babur Ka ga saurayi ya tsallako daga kasuwa ya taho da babur ya zo ƙofar gidan yarinya ta fito ya ba ta abinci ya kawo mata abincin rana da lemo da shinkafa da nama da me ya tashi ga ciki kamar waya ya sa mata data ya sai mata wayar dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da talatin ta buga sha'awar kaza nake ji ya siyo mata shawarma nake so ya tafi ya shawar mu mata burga nake so ya tafi ya siyo mata awara ne ga wata awara ya kawo mata ta saya to taktik ɗin samari kenan in yi mata wannan zai iya juriya saurayi ya yi ta miki wannan a sai an yi wata ɗaya sai ki ji shi ɗin to dole za ta buga yawa ne ko aiki ana ta nuna miki soyayya kuma ke har yanzu kin wani riƙe sai kin ƙi nuna soyayya kaza da kaza kullum ma ni nake zuwa irin ki zo ma ɗaki na ki gaishe da ni ba ki yi sai naga kawai wahala nake a'a to bari ta saba da cin daɗi ta saba da cin gwangwanin kifi ta saba da shawarma ba za ta an jikinta ya ji ba za ta iya kwana biyu uku ba tare da wannan saurayin ba da ta ci wannan daɗin don ka duk inda ɗakin sa yake za ta bi shi to daga nan ya sa ta alayi haka don me za ka bar wani ya ɗauki nauyin yarka abinci ma sai cin abincin gidanka kullum abincinta daban ko baka san me ya ba duk a kwan duniya in aka tashi sai ta yi ko baka san me ya ba duk wani takalmi ne tsada sai ta yi sallah ta zo ta yi kala goma kala bakwai kala biyar da takalma da jikuna jika da takalmi an kashe dubu hamsin ta sarƙoƙi ta yi abubuwa kuma wai duk mutum yana kallo a gaban shi wai sai duk bai sanya aka aka yi wannan kayan ba ka san ƙarya ne kauna kana yaudarar kanka ne Sai uwa kina yaudara kanki ke da kike gani kina rufewa ke kike daure mata gindi a kawo ku ci ku shiga kuryar ɗaki ta kawo kaza ku ci to kuma duk abin da zai ta ɗauko na zunubi ki sani za ta dauki nata ki dauki naki uba zai ɗauka uwa zai dauko ba ba raba musu za a yi ba kowa cikakken zunubinsa zai ɗauka haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu kula da 'ya'yan da Allah ya bamu mu kula da tarbiyyar su mu kula da duk abubuwan da zamu da miji ya fito kawai ka aurar da su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد illa لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته